kwamishinan labarun hukumar aladun najeriya sheikh sale okenwa ke bayanin da ya bada tabbacin adadin mutum 101 da zuwa yanzu aka tabbatar su rasu a turmutsutsun tafiya jifar shedan kusan kullum akan samu karin bayanan mutuwar mutane da yanzu ake binciken gano sauran mutum 224 da suka bace cikin aladun najeriya suna raye ne koko sun mutu Ga fahimtar kwamishinan dai ba za a tabbatar da cewa dukkan sun rasu ba don ba ga gawakinsu ba, sai dai kasancewarsu a raye sai dai rabo. Alhaji Kabiru Mubi shine shugaban alazan Adamawa da su ma suka rasa alazan. A yanzu dai a takaice ba mu ga mutanen mu guda tara abun da ya saura. Wanda muka same su muka ga gawakin su su biyu ne. Akwai Abdullahi Baffa akwai kuma Dauda Yahaya. da karamar hukumar maiha local government kuna jin tara nan da baku gani ba suna raye ko kun fara fidda tsammani eto eh wannan shinan gaibu sai lillahi muna nan dai bincike ne zai tabbatar da ko suna raye ko ba sa raye shin a iya zuwan ka aikin haji cikin ka san ka dade ka na zuwa ka taba gani irin abubuwan da suka faru na jarabawa irin na bana layi tunda nake zuwa ban taba gani ba wannan kuma mu sai mu kaddara ubangiji ne kawo shi ita ma jihar bauchi na daga cikin jihohin da alazansu suka rasu kamar yadda sakatana alazan jihar aliyu suleiman ke bayani inna lillahi raji'un alazan jihar bauchi kusan mutum uku a halin yanzu an tabbatar da rasuwarsu sannan kuma akwai mutum biyu waɗanda muke nema ina amfani da wannan dama domin isar da sakona na taziya ga iyalan waɗannan mamata da suka rasu alazanmu da kuma ita gwamnatin jihar bauchi da ma gwamnatin tarayya baki ɗaya tare da dukkan sauran jihohi da suka yi wannan rashi muna kuma addu'a allah ubangiji ya bayyana da dukkan waɗanda ya zuwa yanzu ba a same su ba Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya nuna rabon shahada ga waɗanda suka rasu. Wannan dai sun yi shahada, sun yi shahada dama sun zo lokacin da Allah ya riga ya musu gafara, kuma sai Allah ya saukar musu da wannan shahada. ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna ta'aziyya wa dukkan sauran 'yan uwanmu waɗanda musamman waɗanda abin ya shafa Allah ya ji kansu Allah musu gafara dama abin da musulmi yake so ya samu cikawa da imani an ce cikawa da imani in tana kofar ɗaki ne shahada tana kofar gida aka baka zaɓi ka ce kai ka zaɓi mutuwa da imani domin baka samu da zai faru tsakanin kofar ɗakin da kofar gidan ba balle ka samu shahada to su gashi Allah ya ba su shahada mun gode wa Allah a mu musu murna da Allah ya ba su wannan shahada sauran jama'an su wanda abun ya shafa kuma mun musu ta'aziyya Jihar Sokoto ce tafi yawan alazan da suka rasu zuwa yanzu, inda gaba ɗaya Najeriya mutum bakwai ne kaɗai ke karɓan jinya a asibitocin Saudiya. nasiru da Maili murar Amurka daga Makka.